amma ba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu um, yau 16 daga watan biyar shekara ta dubu da da da dari hudu talatin 1439 hijiriya wanda shine ya dace da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha 2018 miladiya muna darasi na talatin da uku a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul na al'imam ibn kasir rahimahullah ta'ala yau za mu tashi akan bayanin wani yaƙi da annabi sallallahu alaihi ya ji mai suna ghazwatu zatir riqa ghazwatu zatir riqa mana yake cewa wa kanat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahran yad'u ala alladhina qatalu alqurra ashabu bi'r mauna ثم غزا غزوة ذات الرقاء وهي غزوة نجد فخرج في جماد الأولى الجماد الأولى من هذه السنة الرابعة يريد مهارب وبني ثعلبة ابن سعد بن غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري فسار حتى بلغ نخلا فلقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير وقد استشكل لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس المشركون يوم الخندق عن الزهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف قالوا وإنما نزل صلاة الخوف بأسفان كما رواه أبو عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا الأسرى ففرقنا فرقتين وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين الضجنان وأسوان محاصرا للمشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا وأجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح غدوة ذات الرقاع إذا نقيتنا ومن كرنتا أبايا آه yakin أن النبي إرمؤونه شوى an ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallam an kuma yaudare shi aka ce ya ba da wasu makaranta alkur'ani cikin sahabbansa su je su yi da'awa su karanta aka je aka kashe waɗannan mutane mutum saba'in to wannan ya fusatar da annabi ya ji zafi kwarai na dole a matsayinsa na ɗan adam mai tausayin mutane a kashe masa mutane dole yi zafi kuma yana da awa akan kare zubar da jini da hadarin shi a cikin al'umma so annabi ya yi kunuti wata guda yana kunuti yana addu'a ga waɗanda suka kashe masa waɗannan mahaddata alƙur'ani wanda ake ce da su ashab bi'ri ma'una to bayan wannan ne sai kuma wannan yaƙi na ghazwatu zatir liqa an ce da wannan yaƙi ta za ta riƙa ne saboda lokacin an yi yaƙin cikin tsananin zafin rana da yunwa da talauci su mutane sahabbai suka tafiya ko takalmi ba su shi talaucin ya yi yawan da takalma ba su da takalman da za su saka sai dai su samu ganye suna naɗewa suna yin takalmi da shi ko fata kai an samu fata ma masha Allah ba duka aka samu ba a naɗe a sa ana takawa saboda tsananin zafin rana